Ezra Sura goma Mutane sun furta zunubansu Yayinda Ezra yake addu'a, yake kuma furta laifi, yana kuka, yana a durƙushe da kansa ƙasa a gaban gidan Allah, sai babban taron jama'ar Isra'ilawa, maza, mata da yara, suka taru a wurinsa, su ma suka yi kuka mai zafi, sai Shekaniya ɗan Yehiyel. daga zuriyar Elam ya ce wa Ezra, Mun yi wa Allah rashin aminci ta wurin yin auratayya da maƙwabtanmu, amma duk da haka bai yashe mutanen Isra'ila ba, yanzu bari mu yi alkawari da Allahnmu, mu kori matan da yaransu bisa ga abin da ranka ya daɗe da sauran shugabannin da suke girmama umarnin Allah kuka shawarce mu, bari mu yi haka bisa ga doka. Sai ka tashi, gama wannan hakkinka ne, za mu ba ka goyon baya, saboda haka ka yi ƙarfin hali ka aikata shi. Sai Ezra ya tashi ya sa firistoci da suke shugabanni da Lawiyawa da dukan mutanen Isra'ila su rantse cewa za su yi abin da aka ce, sai suka yi rantsuwar. Sa'an nan Ezra ya tashi daga gidan Allah, ya tafi gidan Yehohanan ɗan Eliyashib, a can ma bai ci wani abu ba, bai sha ruwa ba domin ya ci gaba da yin baƙin ciki, rashin aminci na waɗanda suka dawo daga bauta. Aka yi shela a dukan faɗin Yahuda da Urushalima cewa, Dukan waɗanda suka dawo daga bauta su tattaru a Urushalima, duk wanda bai zo a cikin kwana uku ba, za a washe shi, a kuma ware shi daga jama'ar da suka dawo daga bauta, haka shugabanni da dattawa suka zartar. A cikin kwana uku duk mutanen Yahuda da na Benyamin suka taru a Urushalima a ranar ashirin ga watan tara, dukan mutane suka zauna a dandali a gaban gidan Allah cike da ɓacin rai saboda abin da ya faru da kuma ruwan da ake yi, sai Ezra frist ya miƙe tsaye ya yi musu magana ya ce, Kun yi rashin aminci, kun aure mata baƙi, ta haka kuka ƙara kan zunubin Isra'ila, yanzu sai ku furta zunubanku ga Ubangiji, Allah na kakanninku, ku kuma yi nufinsa, ku raba kanku da mutanen da suke kewaye da ku, ku kuma rabu da bakin mata. Mutanen kuwa suka tā da murya da ƙarfi suka ce, Gaskiya ka faɗa, dole mu yi yadda ka ce, amma akwai mutane da yawa, kuma lokacin damina ne. saboda haka ba za mu iya tsayawa a waje ba, ban da haka ma, aikin nan ba na kwana ɗaya ko biyu ba ne, domin ba ƙaramin laifi muka yi ba, bari shugabanninmu su yi wani abu a madadin mutane duka, sa'an nan sai duk wanda ya san ya auri baƙuwar mace a garuruwanmu sai ya zo nan a lokacin da aka shirya tare da dattawa da alƙalan kowane gari, har sai Allah ya huce fushinsa mai zafi da yake kanmu, Yonatan ɗan Asahiyel da Yazehiya ɗan Tikba su ne kaɗai ba su yarda da wannan shiri ba, sai Mashalum da Shabbatai Balawi kuma suka goyi bayansu, sai waɗanda suka dawo daga bauta suka yi yadda aka zartar. Ezra Frist ya zaɓi mutane waɗanda su ne shugabannin iyalai, ɗaya daga kowane sashi. aka rubuta sunan kowannensu, a ranar ɗaya ga watan goma kuwa suka zauna don su yi binciken waɗannan abubuwa. A rana ta farko ga watan farko suka gama da bincike duk waɗanda suka auri baƙin mata, masu laifin auratayya da baƙi. A cikin zuriyar firistoci ga waɗanda suka auri mata baƙi, daga zuriyar Yeshuwa ɗan Yozadak, da ’yan'uwansa akwai Maasihiya da Eleyazar, da Yarib, da Gedaliya, su ne suka miƙa hannuwansu suka kuma nuna sun yarda su kori matansu baƙi, kowannensu kuma ya ba da rago daga cikin garkensa don a miƙa hadaya don zunubi, daga zuriyar Imar akwai Hanani da Zebadiya, daga zuriyar Harim akwai. Ma'asehiya, Iliya, Shemahiya, Yehiyel da Uzziya; daga zuriyar Fashhur akwai Eliyohinai, Ma'asehiya, Ishmayel, Netanel, Yozabad da Eliyasa, cikin Lawuyawa akwai Yozabad, Shimeyi, Kelaya wato, Kelita, Fetahahiya, Yahuda, Eliyazar. daga mawaƙa akwai Eliyashib, daga masu tsaron ƙofofin haikali akwai Shalum, Telam da Uri, ga sunayen sauran mutanen Isra'ila da suke da wannan laifi, daga zuriyar Ferosh akwai Ramiya da Izziya, Malkiya, Miyamin, Eleyazar, Malkiya da Benahiya, daga zuriyar Elam akwai Mattaniya. Zakariya, Yehiyel, Abdi, Yeremot da Iliya; daga iyalin zatu akwai eliyohinai Eliyashib, Mataniya, Yeremot da Zabad da Aziza; daga zuriyar Bebai akwai Yehohanan, Hananiya, Zabai da atlai daga zuriyar Bani akwai Meshalom, maluk Adahiya, Yashub, Sheyal da Ramot; daga zuriyar Fahat Mowab akwai Adna, Kelal, Benahiya, Masehiya, Mattaniya, Bezalel, Binnuwi da Manasi. daga zuriyar Harim akwai eliyazar Ishiya, Malkiya, Shemahiya, simeon Benyamin, Maluk da. Shemariya; daga zuriyar Hashum akwai Mattenai da Matatta, Zabad, elfelat Irmai, Manasse da Shimeyi; daga zuriyar Bani akwai Ma'adai, Amram, Yuwel, Benahiya, Badeya, Keluhi, Baniya, Meremot, Eliyashib, Mattaniya, matanai da Ya'asu, daga zuriyar Binnuyi akwai Shimeyi, Shelemiya, Natan, Adahiya, Makna'dabai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemiya da Shiramiya, Shalum da Amariya da Yusuf, daga zuriyar Nebo akwai Yehiyel, Mattitiya, Zabad, Zebina. Yaddai, Yowel da Benahiya, dukan waɗannan sun auri baƙin mata, waɗansunsu suna da ’ya'ya.